Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma ɗaya ga watan Yuni na shekarar 2021 za mu ci gaba da magana ne a kan lamarin ƙasar Falastin da ya ci ya cinyewa. Yau da gobe. Haka yake zara muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu koma zauren tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki don yin cikakken bayani a kan lamarin. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro ba tare da ɓata lokaci ba bari mu garzaya zauren tattaunawar mu a birnin tarayya Abuja ƙarƙashin jagorancin Madina Dauda da tambayar da ta yi musu kamar haka. Eh, Reverend James Movell Wuye. Tun da wannan wuri Allah ya riga ya tabbatar da shi na cewa mallaka ne na kowa da kowa. Me yasa ne aka samu wannan rashin jituwa shin kwaɗayi ne ta ɓangaren waɗannan shugabannin ko dai a'a kwaɗayi ne na ɓangarorin addinan da suke neman mallakar wannan wuri da har zai sa a shiga halin ha'ula'i a duka biyu ne to akwai na 'yan siyasa idan mutum ya ƙasa ba cika alkawali da yawa jama'ansa sai ya nemi dama ai 'yan kwangilan takaddama sai sun ga wurare an buɗe rata sai su loƙe sai su noƙe sai su shiga sai su hayayyafa abin in sun yi shi har ya kai ga abun ta bunƙasa ta shiga zuciyar mutane ma'ana waɗansu sukan amfani da wani ji nasu na kansu saboda menene ana cewa duk wani abu ko fushi ko da ba a sarrafa shi ba ana canna ma wani a ba wani sai ɗauki guziri sai ta gudu da wannan fushin har ya je halaka to eh, maganganu da ake yi rashin a gudanarwa na mulki mai kyau sai ya ba da hujja ga waɗanda suke a ɓoye 'yan kwangilar takaddama sai su ɗauki abu sai su yaya tashi sai ga wani wanda ba shi da tunanin da zai sarrafa shi sai ga ya ɗauka a ta wannan daga wurin mamallaki aka sauka mai da sai ya fara aiki da shi to ire-iren waɗannan sannan ga wannan fasara da shi ɗan wage tsoye a nan shine ai akwai waɗansu da ke waje wato ko kamar ma makaranta ne ka san lokaci idan za a yi aiko da wani abu na kimiyya akwai su beraye da ake amfani da su ana kiran su guinea pig wato da su ake dandana ake gwaji kamar da hausa zakaran gwajin dafi ake kiran su ko mm. to akwai ire-iren wannan a wannan bangare na duniya wa'yan makaranta don ma a yi tunanin nan sai a kirkiro masifa a ga yadda za a fita to ko an fitar da kewa ce to je ka yi bincike akan wannan akwai wannan kuma kuɗaɗe ne na shiga sosai ta irin wa'in ababen domin 'yan kungilan nan kuɗi suke samu don a yi wa'in to idan wannan an samu rashin gudanar da mulki mai kyau sai gashi aka samu kuma 'yan in halarce shi ne ko in haramce maka shi to a cikin malaman addinai har nan Nigeria za ka ga abun da ke faruwa can da nesa sai mu zama gwanaye akan addini muna ba da hausa kuna ce da shi fatawa ne ko da larabci mm, sai ya dinga ba da wato eh, abin da shari'a addini ya faɗa shirance sai ga mutane na faɗa ko ma wannan rikicin yanzu in ka bibiya cikin Najeriya za ka ga wani ya ce kaza wancan ya jefa kar ana yaba wa juna tabo amma ga shi rikicin ba anan ba ne yana can ne to fasara da muke da shi waɗansu kaga suna goyon bayan wannan suna shuka hujjansu ne akan wani tarihi na addini ai Allah ya yi alkawali ga mutane kaza wayancan kuma Allah ya ce lokaci kaza nasu ne to akan wannan sai ka ga an dare har zuwa ma hajin bana na Krista ya shiga rikici akan wani ɗaya daga cikin malamai ya ce zai kai mutane kasan uh, a'a jordan jordan me ake kiran shi ne da hausa eh. to eh, jordan jordan ne ko urdun eh, urdun shine jordan yawa saboda wannan rigimar da ake so za a je gurin wani suka fara ca ah, me sa za a je gurin sannan rashin sani aga ci ai yanzu ana cirewa arziki ne daga kasan yahudawa za a kai wa kasan urdun domin menene ai kaga wannan addinin kenan eh. har ya kawo na ce ka ce ka ce a bangaren addini a Najeriya a kan wannan zancen to kaga idan an samu mutane ba san cewa kasan urdun akwai wurare masu tsarki da yawa wanda in ma mutum ya je ibada ya iya zaunawa a gurin yayi addu'a a baba da dama da wanda mu muka sani wa'ansu ba su gama sani ba to kaga har siyasan nan na wannan rikicin a can ya shafi nan to ka tunanin wa'ansu bangarori na duniya so muna cewa addini idan ba a sarrafa shi da kyau ba yana iya zuwa ya haifar da abun da zai hallaka al'umma to a can kasan suna da wannan sun rike aƙida nan da ƙarfi amma mafita sosai an jima in an nemi ra'ayi za a faɗa a kan menene muke ji na fita amma lallai dole ɓangarorin nan a duba addinin nan a mishi fasara mai kyau yan kwangilan takaddama su tuna akwai sakayya domin ana mutuwa ɓangarorin nan kowa na mutuwa waɗansu dai sun fi wani yana da guduma ne wani kuma yana da gora to mai guduma in ya buga zabori gare to in ka mutum ya samu kiyashe liƙa mata guduma kaga ba za mu ga kiyashin ba <laughs> to bari mu zo wajen Dr. Yahuza ya ƙara mana fasara waɗannan abubuwa Dokta yanzu kaga dai kasashe da dama ko ta ko ina an baibaya wuri da zanga-zanga na ƙoƙarin kwantar da hankali na waɗannan mutane mm. to shin da ƙasar Amurka da majalisar ɗinkin duniya da ƙasashe irin su ingila da su jamus da su faransa kai a dawo ma nan bangaren afirka afirka irin su najeriya da sauran ƙasashe wace irin rawa kake ganin za su iya takawa wajen canza tunanin waɗannan mutane wato idan muka kalli abin za mu ga cewar duk inda aka ce an zo ana neman maslaha ko ana neman gyara dama sai an yi amfani da abu biyu akwai mai bukatan nasiha akwai mai bukatan naushi <laughs> to duka biyu eh duk inda za a yi gyara babu yadda za a yi gyara ba a yi amfani da waɗannan dabarun guda biyu ba ko dai a yi naushi ko a yi nasiha naushin nan guda uku ne zuwa shida naushi na farko harara da ido naushi na biyu fata rai ka nuna wa mutum a fuskar ka cewar bai daidai ba naushi na uku shine yin tsawa naushi na hudu shine ka zare wa mutum laka daga wani karfi da yake jin yana da shi naushi na biyar shine inda za ka babbaka wato wasu tsofaffin tsummokara don hayaki ya tashi don ya fara jin tsoro cewar idan fa ka fito ta cikin wannan <laughs> hayakin yawa in ka fito ta cikin wannan hayakin akwai babban abin nan bala'i yana nan da haka ya kokari ya bari wannan hayakin naka ya koma to naushi na biyar shine inda ake na shida shine inda ake yin fito na fito da wato inda za a fito da karfin tuwo a fito da makamin na zahiri ko dai a ɗauko gora ko a ɗauko bindiga ko a ɗauko ko wani irin harsashi ko a ɗauko guduma ko a amfani da bau ko kuma a amfani da zagori da ire-iren abubuwan nan na makalutun fasaha da basira da dabara da hikima irin waɗanda suka fito tsakanin waɗannan shehunan malamai waɗanda ake ce musu 'yan biyu. Eh, eh, eh, ai bai dan ƙara tabbatarwa don mai da ƙara ɗoro a kai. To mm. saboda haka wato idan muka duba za mu ga cewar yanayin tasowar wannan rigimar ai an daɗe ana yin rigimar idan muka dubi misali daga shekarar alif ɗari tara da wato tamanin da ɗaya zuwa alif ɗari tara da tamanin da biyar zuwa da shida tsarin gurguzun rikicin shine ƙoƙarin assasa waɗansu ƙungiyoyi waɗanda siyasar waɗansu ƙasashe ta yi domin a samar da wani rikici a cikin su kansu falasɗinawan inda aka samu hamas aka samu hezbollah aka samu wane ne aka samu wane ne a daidai wannan lokaci aka samu siyasar duniya bayan an ɗauki waɗansu shekaru na wato gina wani tsari da ake cewa uh, zionism hmm. wanda wani abu ne wanda yake da matuƙar tasiri a tsarin tarihi da tafiyar mu'amalar ci gaban duniya da kuma tarihin siyasar duniya da kuma mu'amalar addinai ta duniya wanda za ka iya samu 'ya'yan waɗannan tamkar wato wata ƙungiya ce ta asiri wanda tana da 'ya'ya bayyananu a cikin addinin yahudu su ne a kan gaba amma a zahirin gaskiya tana da 'ya'ya a cikin addinin almasihu tana kuma da 'ya'ya ƙwararru gogaggu masu maƙudan kuɗaɗe kuma masu riƙe da madafin iko a ƙasashen duniya masu faɗa aji faɗa ajin nan guda uku faɗa aji na tattalin arziki faɗa aji na ƙarfin mulki da kuma faɗa aji na ƙarfin soja saboda haka tana da waɗannan 'ya'ya sai aka yi ƙoƙari a wannan faɗi tashi da ake sai aka samu musulmi na sai ta fito a ƙasar masar sai ta ce tana goyon bayan hezbollah sai aka zo daga baya sai aka samu hamas sai aka zo daga baya sai aka samu wasu mutane cikin dangin addinin masihi wanda su kuma suka zo suka ce aikin da suke yi yana da alaka da bincike da ake yi a babba fada Vatican ta rum hmm. abin da suke so ya za a samar da salama a duk duniya da haka sai suka dukufa da cewar yadda za a yi a samu makalutun malokon yadda za a yi a hada wato mazaunan wannan yanki tsakanin mm. falasinawa mm. da isra'ilawa mm. a samu salama sai suka mai da hankali akan wannan alkiblar su kuma ta bangaren wato bangaren musulmai sai aka samu bullar wata rigima wace guguwarta ta ƙara haɓaka a ƙasashe masu tasowa da kuma ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da kuma tattalin siyasa wato sai aka samu abin nan da ake cewa rarrabuwar kawuna sababbi kuma aka samu wato masu da tsan kakkausar ra'ayi irin waɗanda ake cewa hata a ikwanin musulmi nan sai aka samu wanda suka fantsama da rubuce-rubuce da irin su sai kudub suka yi da sauran su kishik da sauran malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce a ƙasashe irin su yaman su jordan da kuma waɗanda suka yi ƙaura suka tafi ƙasashe irin waɗanda ake cewa kanwa uwar gami suka je suka zauna aka kulle su aka dinga banka musu kuɗaɗe suka samu nutsuwa a kwakwalwarsu suka yi rubuce-rubuce wanda aka jefa ta ƙarƙashin jami'o'i da kuma wasu daga cikin malaman jami'o'i da kuma shugabannin majami'u na kiristoci da kuma shugabannin limamai na masallatan duniya waɗanda allah ya bawa kimtsatsiyar tsagin basira wanda saura ba su da ita to ina yahudawan anan yahudawa ai a cikin shimfiɗar su ce shimfiɗar wancan tsarin zionism din duk shi ya kawo wannan wanda kuma su yahudawan su ne suke jagorancin faruwan wannan abu to a nan ba na son in tafi wato kai tsaye mm. in ɗauki laifi in ɗorawa wani amma dai a tsarin akwai tsagin kan wagami akwai eh, eh, abin nan eh, tsatsaman fura akwai abin nan eh, eh, eh, kuma yogurt mai yau tuwo wanda wanda yake da miya ta fara tsani yauwa to tsakanin wannan wannan karfa karfa da tsari da aka to sai ya zama wato an samar da wasu ɗansu abubuwa kamar misali gina wani tunani a ƙasar ƙasashe irin su iran inda aka samu kafuwar shi'a aka samu yanda aka samu wato gurare waɗanda suke da basira da hazaƙan kirkire-kirkire ƙirƙire irin kasashe wato na yankin asiya ka misali muka ɗauki ƙasar bangladesh muka ɗauki wani yanki na ƙasar india muka ɗauki wani yanki na ƙasashe irin su afghanistan mm-hmm. muka ɗauki wani tsagi irin na ƙasashe irin su myanmar mm. sai aka je sai aka kunna wutar rikicin addini a tsakanin kiristoci da masanan ah, wato musulunci da kuma 'yan addinin hindu saboda haka sai aka basu da wannan rikicin sai hankalinsu ya ɗauke akan abin da yake faruwa a kasashen isra'ila tsakaninsu da palestine su kuma 'yan hamas sai ya zama wato sun kasa fahimtar kwallo ne aka jeho kwallo ce aka jeho kamar guda ɗari kuma kowa so yake ya kama ta gasken eh. to garin wannan kama ta gasken sai kowa ya kama ta gaibu mai kyan sai ta wuce sai ta tafi inda ba a sani ba saboda haka sai ta je ta faɗa zauren majalisar ɗinkin duniya faɗawan ta zauren majalisar ɗinkin duniya sai aka zo sai aka zo yanzu da aka towo a shekarun 1990 da kuma shekarun 1902 in mun lura za mu ga cewar rikicin ƙasar isra'ila da palestinu ya rikide ya zama wani abubuwa mai kwar a farkon shekarun 1999 siyasa ce tsaba ta yi yawa inda aka dinga kama waɗansu mutane da ake tuhuma da cewar suna daga cikin masu rura wutar addini mm. a ƙasashe daban-daban a ɓangaren masiyanci da kuma ɓangaren kiristanci da kuma ɓangaren marubuta aka fi kamawa mafi yawanci waɗanda suke marubuta da kuma bincike da sabunta manufofin addinin yahudu. kada a sha'afa ana nan tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe bari kuma mu koma zauren namu to me yasa wani lokaci sai ka ji wurin shiru ana zaune lafiya duk da wannan kutun gwilar ai akan hanya niki to da aka zo karshen cikin shekara ta dubu biyu sai aka zo sai aka ɗauki wato in muka dubi tsagin diflomasiyar siyasar duniya sai ya canza mataki takun da ya canza shine sai aka yi abin da ake cewa in baka ba ni guri naya da kanin wani ganawa nan wasu kuma suna da kuɗaɗe eh, shine naya da kanin wani ai in ƙasar tana da wani abu na tattalin arziki misali najeriya da take da man fetur sai a ƙididdige shekara nawa man fetur ɗin najeriya zai yi wacce dama za mu amfani da ita mai amfani da najeriya ta hanyar ingiza mabiya addini a samu rurutuwar wutar da za ta hana shugabannin najeriya su kasa fahimtar menene matsalar da ke kasa kuma menene ya kamata su yi sai kuma a zo a gurza sai aka hada wato matsala ta wato abin da ake cewa a colonialism wato batun bautatar da kasashe tsakanin renan faransa da renan ingila da kuma sauran makamantansu sai aka ɗauko wata ɗingimemeniyar siyasa ta duniya sai aka kawo aka jefa a afirka can kuma kasashen turai sai suka mai da hankali akan naya da kanin wani na wannan wanne ne naka nawa najeriya nawa kamaru nawa chadi to sai aka rinka tafiya haka sai aka rinka yin tafiyar hawainiya to in mun lura a ƙarshen shekarar 1990 eh, shekarun da ake cewa casa'iniya mm. wato 90s in mun lura za mu ga cewar sai an ka fara maganar guguwar 'yancin ɗan adam guguwar 'yancin na adam sai ta taso sai ta kalli wannan rikici na kasashen eh, wato eh, eh, isra'ila da palestinawa sai kasashen da suke da karfin tasirin musulunci da kasashen da ke da karfin tasirin addinin masihi sai suka dawo sai suka ce to yanzu lalle lalle an zo ana kokowa cin zarafi da kuma cin mutuncin wato yahudawa 'yan kama guri zauna da kuma wato su falasinawa sai kasashe masu karfin tattalin arziki da masu neman makoma siyasa sai suka rika yin dauki daidai duk inda aka samu wani ba falastine ko kuma ba isra'ile mai kai kaifar wato ra'ayi sannan kuma mai kaifin basira sai a ce an ɗauke shi an bashi mafaka a amerika an bashi mafaka a isra'ila in kuma cikin hamas yake sai kasar egypt sai ta bashi mafaka kasar saudiya sai ta bashi mafaka kasar america sai ta ce ai ita ta rungumi kowa na ta ne sai aka yi amfani abin ya fi karfin majalisar ɗinkin duniya kenan da dama majalisar ɗinkin duniya da wannan bal ta zo ai har yanzu yawo take yi tana gari har yanzu ba a san ba ta tsaya ba. alƙiblar ta ba. Ba ta tsaya ba wannan ban dai tana nan can kuma ga san sun kama eh, sanhu. To yanzu da aka to sai aka canza tsari me yafi damun duniya me yafi damun siyasar duniya hmm. shine cin zarafin 'ya'ya mata da kuma cin zarafin kananan yara. So idan muka lura da wannan guguwar wannan da ta taso da a baya in ana wannan rikicin ya taso Isra'ila tana tausayawa ƙananan yara Falasɗinu suna tausayawa ƙananan yara, ana tausayawa mata, ana ɗaukan matakai waɗanda suke bawa zarafin 'yancin ɗan adam. wato abin nan wato abin da ake cewa fifiko eh, eh, yawa to muka kalla sai muga cewar eh, rikicin ƙasar syria ya aka yi kici ya kicin yawa rikicin ƙasashe irin na yadda za a yi a kare taliban ya aka yi ya kici ya kicin yawa me ya haifar da rigimar da aka kunna wuta a kasar myanmar yayin da aka je ana yi wa musulmai kisan gilla kuma me ake nufi da tasirin wannan kasa a inda take a cikin kokon kasashen asiya to yanzu tausayi diya ya fita kenan a cikin al'amarin kan maganar cewar a ingiza wato fara azabtar da da kuma kashe ƙananan yara domin wato shine ɗaya daga cikin abin da zai ɗauke hankalin dukkanin duniya mm. to muka lura wannan shine sabon salo da ya ɗauko ya bar siyasa ya bar tattalin arziki an zo ana yin wani abubuwa ne guda uku gwaji na farko gwajin wasu manya-manyan makamai waɗanda duniya ba ma ta taɓa jin labarin irinsu ba weapons of mass destruction ai sun wuce weapon of mass destruction har yanzu muna kokarin mu gano waɗanne irin sababbin makamai ne domin uh, weapon of mass destruction uh, mafi yawanci missiles ne ma'ana wato wani harsashi ne wanda ake harba shi daga nesa yake da ƙididdiga na ɗugunguna waɗanda zafin tafiya shi yake sa ya je ya yi ɓanna ta kan mai uwa da wabi to yanzu idan muka dubi tsakanin uh, tel aviv ko kuma guraren da 'yan hamas suke harba makamai da kuma guraren da eh, isra'ila take harba makamai kusancin ya yi yawa sannan muka lura da wato a idaniya idan muna kallon ta wato hoto mai motsi ta bidiyo bisa ga wani abu da nake ta yi na nazari shine girman waɗannan makaman da ake amfani da su da kuma girman inda suke zuwa su yi sun saba da irin wato yanayi na irin waɗancan makamai da aka waɗanda aka amfani da su a shekarun 1980 da kuma 1990 da kuma 1970 wato ci gaba ake samu kenan a wajen samu ai gwajin makamai ne gwaji ne wa yake sa don a sa nuna wa kasashen da suka su sani waɗanda suke wato eh, ai goyon baya ne guda biyu Eh, akwai masu goyon bayan bangaren isra'ila akwai masu goyon bangaren palestinu dukkaninsu kuma kowa yana bawa kowa makami sau da haka a waɗannan makamai da ake bayawa sannan akwai waɗanda suke goyon bayan 'yan hezbollah daban akwai masu goyon bayan 'yan hamas daban mm. so akwai sababbin basiru na waɗansu makamai waɗanda aka ƙirƙira waɗanda hanya fito da su shine an daɗe ana gwada wasu daga cikin waɗannan makaman a ƙasar syria amma har yanzu masu hankali ba su mai da hankali sun kalli wannan ba to yanzu sai aka zo dan kankanin guri na yankin isra'ila da da da da, da falastinu kuma wani hanzari ba gudu ba za ki sha mamakin cewar wato ga 'yan falastinu nan sun sha zuwa yanzu suna karbe manya-manyan makamai za su to da 'yan bindigunsu 'yan ƙanana amma su samu tasirin eh. karɓar waɗansu manya-manyan makamai irin na igwa da kuma wasu sababbin makamai waɗanda har yanzu a hoto muke ganin su ba mu kai ga samun bayanan da za su ba mu hakikanin da me aka kera su kuma waɗanda ba ma ba mai da ake zurowa daga sama ba sa iya fasa su. To bari da zan dawo gare ka akan waɗannan makaman domin ai hmm. in dai har suka karɓi waɗannan makaman hmm. ba su da basirar ko kuma ainihin kwarewar amfani da su hmm. to wani lahani zai yi bari in zo wajen eh, sheikh nure ne a shafa akwai bayyanar na'ura mai aiki da kwakwalwa ko kuma in ce bayyanar dandalin sada zumunta a duniya yanzu wace irin rawa kake ganin wannan ya taka a wannan rikicin yanzu da ya tashi har yanzu ike yaduwa a kasar isra'ila din da palestina alhamdulahi wannan kamar yadda eh, geso ya gero wa'annan abubuwa wani sababbin hikimomi ne ga baki da wanda yake ya sabunta wanda muka sani a da sabuntawa shine ce mene yanzu mu duba abubuwan da yake faruwa wani makaman nan fa cikin makaman nan ma ba ma kawai wannan na na yanar gizo ba yanar gizo kawai ba iska kawai ake hura ba cikin iska kuma a nuna ga inda ta je kuma a sa cutan da yake sai bayan shekaru ko watanni za ta fara tasiri a cikin iskan da mutane ke sha ba kawai bindigan da aka halba ba ne rusa bangon ba ne illa yanzu iskan da yake tafiya ta abubuwa guban da yake cikin wannan makaman da ake harbawa wanda yake wannan babban illa ne ga dukkan mutane rayuwar mutane da dabbobi da makamantansu mun ga wannan an yi shi kwanakin baya da can lokacin da aka yi eh, matsala ta japan wanda aka yi wannan yakin basa cikin yakin basasa ta biyu na duniya wanda har yau wayannan irin wayannan chemical din da aka yi amfani da su wanda yake illanta kan ƙasa da ruwa da rafin da yake hayo kifin ciki dabbobin da suke ci ba su iya shayuwa wannan su suke tafiya shi sa muka dubi wasu bangare na siriya za mu ga cewa akwai waɗansu mutanen da ke wasu sabon cututtuka sun fito a cikin mutane bayan an gama yakin fa an sassauta yakin amma cututtukan nan sun fito sun zama guba suna cin mutane shi yasa a fuskan mu a fahimtar mu da kuma irin waɗannan yadda ake amfani da kwakwalwar dan adam ake rusa mai tunani wajen ganin ci ana ingiza shi kada ka yadda a kawo labarin da ba shi bane a ce ai saboda dalili kaza ana neman hujja na gaskanta koko na jaddada koko na tabbatar hujjan amfani da wannan muggan makamai domin cutar da dan adam Allah ya mana kira da kakkafan sufa murya a cikin alkur'ani mai girma shin duk wanda ya cutar da ya ceci rai guda ɗaya ya ceci al'umma ne fa gabaki da haka zalika duk wanda ya cutar da rai guda daya ya kai ga halaka kamar ya hallaka duniya ne ke da wannan nafsi da Allah ke magana da mu da yake magana da bani Isra'ila kuma cikin ayan ya shafo maganan bani Isra'ila ne ya dauko ya dauko ya ce fa mun fa gama bani Isra'ila cewa duk wanda ya ceci rai daya kamar ya ceci duniya ne ke da haka zalika wanda ya hallaka rai wannan zamu duba ba wani ban ga wani hujja ba ga wani dan adam ya ɗibo makami domin tsoron yana neman makafaka akwai kofofi da dama kamar da bawan Allah na Malam Gezo ya jera mhm. pastor ya magana a kai eh. wanda yake akan waɗannan gine-ginen na cewa kana yi amfani da zaren ido kana yi amfani da kaza kana yi amfani da kaza ba sai ka ɗauko guduma ba ko ka ɗauko abin nan ba kafin ka sa mutum ya fahimce ka a yau a duniyar yau akwai abubuwa da yawa da yake za a iya amfani da shi domin sa mutum ya samu natsuwa ba tare da amfani da bindiga ba saboda haka mu muke gani ana gani cewa duk wanda ya cutar da ran dan adam guda daya wallahi tallahi bai da mafita gaban ubangijin shi kuma in sannu a hankali Allah bai kama shi a nan duniya ba mun san akwai mahada a can gaba amma mahada na farko ba shi sa yawan ibadan ka ba shine Allah ke bukata ba ba yawan sallah ba ba yawan azumi ba ba yawan coci bane ko zuwa abin nan bane abinda Allah ke bukata a wajen ka shine mu'amala kyakkyawan mu'amala tsakaninka da dukkan halittun ku shi yasa manzo sa ya ce fiyayye a cikin al'umma shine wanda al'umma suka fi bane suka fi fa'idantuwa da shi ko me ya hada ka da wani shin wa'annan mutane kuma masu addini ne dukkansu da bangaren falasinawa da bangaren isra'ilawa suna ce annabi ibrahima ne annabinsu kowa da ganshi ranar asabar yana synagogue in ba yahude ne mm. juma'a ma ya daina aikin komai daga juma'a har asabar din sai ladi kwana uku a jere shi bai komai yana ibada yake yi shi kuma musulmi shi ma haka yake kowane juma'a kowane so biyar a rana yana na yana allah allah ne haka zalika uh, masihi shi ma kowane lokaci kowane rana musamman lahadi ne ko asabar ne wani lokacin da ya ɗiba ba kansa yana na yana ta in ko mu masu bin allah ne allah ne zubar da jini ba ya kasance da mu mako mai zuwa don jin yadda za mu kammala wannan maudu'in. Yanzu dai anan ne za mu dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku a kasance lafiya.